Sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro kan mita 25, mita 21, mita 16 sai ta yanar gizo ko intanet akan voahausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 200.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya nomad da lolniya da kuma fara'a dukansu a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki daga ta gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirinmu na wannan yammacin Asabar ga kanun labarai. Shugaban Amurka mai jiran gado ya ce zai ci gaba da aiwatar da takunkumin da gwamnatin Obama ta kakaba wa Rasha sai dai ba za su daɗe ba. Shugaban Amurka Barack Obama ya gabatar da jawabinsa na mako-mako na ƙarshe a matsayin shugaban ƙasa. kana rahotanni na baya-bayan nan na nuni da cewa kasashe uku ne suka rage a duniya da har yanzu akwai masu fama da cutar kunkuru. To Allah ya kyauta. mun ga 'yan gwamnati sun huto sun yi abunsu ba a ce musu ba akwai 'yan security yanzu mu mun huto a ce muna akwai 'yan security mu muna son mu yi yaya na an gwada muna mu ba 'yan nijar ba ne wata 'yar adawa a nijar take mayar da martani bayan da wata kotu a yamai ta haramta musu yin zanga-zanga muna da rahoto a kan wannan a yankin naja delta na najeriya kuwa zanga-zangar ce 'yan rajin yankin suka yi domin korafin zargin da suke yi cewar ana kuntata matar tsohon shugaba jonathan wato dem patience za mu ji karin bayanin da gwamnan Shatima na jihar Borno ya yi kan ƙungiyoyin agajin da suke ce da gumin 'yan gudun hijira. Akwai fila amsoshin tambayoyinku amma yanzu ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka mai jiran gado ya ce zai ci gaba da aiwatar da takunkumin da gwamnatin Obama ta kakaba wa Rasha sai dai ba za su daɗe ba. A wata hira da jaridar Wall Street Journal ta yi da shi da ta buga a shafinta na intanet jiya Juma'a. Donald Trump ya ce zai kyala takunkumin akalla zuwa wani lokaci amma zai ɗage idan Rasha ta taimaka ta wajen yaƙi da ta'addanci da kuma taimakawa wajen cimma waɗansu muradu da suke da muhimmanci ga Amurka. ya gaya wa jaridar cewa idan ana kyakkyawar mu'amala da rasha zai taimaka mana menene zai sa kaka wa wani takunkumi idan yana yin abin da ya kamata trump ya kara da cewa da zara an rantsar da shi zai shirya ganawa da shugaban kasar rasha vladimir putin ya ce na ji suna so mu gana ba ni da damuwa da haka a halin da ake ciki kuma wani rahoto da jaridar washington post ta buga ya ce rasha ta gayyaci gwamnatin trump talaci wani zaman tattaunawar wanzar da zaman lafiya a Siriya da za a yi a Astana babban birnin ƙasar Kazakhstan 'yan kwanaki bayan rantsar da Trump sai dai ba a gayyaci gwamnatin Obama a wannan zaman tattaunawa ba. 'Yan jam'iyyar Democrat da ke matuƙar jin takaici sun tashi daga zaman sauraron bayanai kan katsa London da Rasha ta yi a zaben Amurka jiya Juma'a da haushin shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI. duk tsawon lokacin da ake magana kan batun suna neman sanin matakin da majalisa za ta iya ɗauka. Ɗan majalisa Hank Johnson na jam'iyyar Democrat daga jihar Georgia ya shaida wa manema labarai bayan zaman sirin da daraktan hukumar leƙen asirin ƙasa James Clapper da daraktan hukumar binciken manyan laifuka na ƙasa suka jagoranta cewa ba ni da ƙwarin gwiwa daraktan hukumar FBI zai iya ci gaba da shugabancin hukumar a yanayin faɗi tashi da ke gaba. johnson ya ce ya bar zauren bayanan da tambayoyi da dama da bai samu amsa ba kuma ana buƙatar ƙarin bayani 'yan jam'iyyar democrat da dama suna kyautata zaton cewa sanarwar da kome ya yi a ƙarshen watan oktoba kan wani sabon bincike da ake gudanarwa dangane da batun hanyar aikawa da sakonnin imel na hillary clinton ya gurguntar da damarta ta ta lashe zaben shugaban ƙasa galibin 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dattijai da na wakilai sun yi kira da a kafa wata hukumar bincike da ta kunshi jam'iyyun biyu karon farko ranar laraba zababben shugaban amurka donald trump ya ce ya hakikanta rasha ta taka rawa a zaɓen na amurka ya shaidawa wani taron manema labarai cewa ina tsammani rasha ce daga baya kuma ya ce mai yiwuwa ne wata ƙasa ma ta aikata haka shugaban amurka barack obama ya gabatar da jawabinsa na mako-mako na ƙarshe a matsayin shugaban ƙasa inda ya gode wa amurkawa domin taimaka masa ya zama managarcin shugaban ƙasa da kuma mutum na gari a jawabin nasa shugaba obama ya ce wannan mako na tafi chicago domin gabatar da jawabi na na bankwana ga ƙasa kamar yadda shugabannin da suka gabace ni suka yi dama ce ta miƙa godiya ko da ra'ayinmu ya zo ɗaya ko babu amurkawa da ke zaune a ɗakunansu da waɗanda ke makarantu da gonaki da masana'antu da teburan cin abincin yamma da sojoji da ke bakin daga su ne suka taimaka mani in yi gaskiya suka tsimani suka bani karfin gwiwar gabatar da aikina na koya daga gare ku kullum kun taimake ni na zama shugaban ƙasa na gari da kuma mutum na gari a cikin shekaru takwas da suka shige na ga amfanin naciya da kuma begen kyakkyawan makoman amurkawa na ga yadda makwabta ke taimakawa juna yayin da muke ƙoƙarin ceto tattalin arzikinmu daga mawuyacin hali na rungumi waɗanda suka yi fama da cutar daji da yanzu haka suke da kwanciyar hankali kan batun inshorar lafiyarsu ci gabanmu ya dogara ga shiga da dama wato shiga a dama da mu ko da ina mulki ya juya duka mu muna da hakkin renon demokuraɗiyya mu rungumi damar da muke da ita da farin ciki mu ci gaba da ƙoƙarin inganta wannan ƙasaitacciyar ƙasarmu sabili da duk bambance mu muna amsa suna ɗaya 'yan ƙasa. Wannan ne karamci mafi girma a rayuwata ta yi muku aiki a matsayin shugabanku. Ina begen haɗa hannu da ku a matsayin ɗan ƙasa dukan rayuwata. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata kungiya da ke sa ido kan lamura a Siriya ta ce mayakan IS sun kai hari a yankunan da ke karkashin ikon gwamnati a birnin Der el-Zur. Kungiyar kare hakkin bil'adaman da ke da cibiya a Birtaniya ta ba da rahoton fashe-fashen nakiyoyi a birnin da ke gabashi a gumuzin da ya yi zafi. Kungiyar ta ba da labarin cewa sama da mutane talatin sun mutu a faɗan da suka hada da mayakan IS 20 da kuma na gwamnati 12. jami'ai sun ce gwamnatin siriya ta yi amfani da jiragen yaƙi wajen shawo kan mayakan ƙungiyar is dai tana da iko da galibin lardin der ezur sai dai da dakarun gwamnati ke da iko da babban birnin lardin daga ƙarshe cibiya mai zaman kanta ta tsohon shugaban ƙasa amurka jimmy carter da ke atlanta jihar georgia ita ce kan gaba a duniya da ke yaƙi da cutar kurkunu. a lokacin da tsohon shugaban kasa ya sanar da cewa yana da cutar sankara a watan agusta shekara ta 2015 ya bayyana babban burinsa inda ya ce ina begen ganin tsutsa kurkunu ta ƙarshe ta riga ni mutuwa miliyoyin mutane sun yi fama da cutar kurkunu a ƙasashe 21 na duniya a shekara ta 2016 ƙasashe uku ne suke fama da cutar kurkunu da suka hada da sudan ta kudu ethiopia da chadi kasar mali kuma ta hudu tana ta amsa ta bayyana cewa ta ga wannan cuta ta karshe a shekara ta 2015 labaran duniyar kina ka saurara. to madalla wata kotu a yamai ta jaddada umarnin da magajin garin birnin yamai ya bada cewar kada 'yan adawa su yi zanga-zanga 'yan adawar sun bayyana cewar wannan tamkar take musu haƙƙi ne bayan da aka kyana magoya bayan gwamnati suka yi tasu a zamanta na yammacin jiya juma'a ne karamar kotun ta mai ta bayyana matsayinta dangane da karar da kungiyoyin fafutuka suka shigar a gabanta bisa bukatar ta soke matakin hannun da magajin gari ya ɗauka ta kuma basu damar fita kan tituna a jiyan kamar yadda suka kudurta a ci gaba da kalubalantar gwamnatin niger kungiyoyin sun bayyana cewa suna masu biyayya ga hukuncin kotun amma za su ɗauki ƙara zuwa kotu ta gaba kamar yadda za a ji daga bakin sirashi isa na ƙungiyar motion alƙali ya ba magabatan birnin yamai ya ba su gaskiya bisa ga zancen da suka ce ya kamata mu sake hanyar da muka ce za mu ɗauka ta jerin gwano sannan kuma da lokaci wanda suka ce mu sake musa lokacin da suke so to hakika Eh, a matsayinmu na ƙungiyoyin horaren hula waɗanda ke aiki da doka kuma suka yarda da doka yadda alkali ya haɗi mun yarda da wannan zance amma ba shi zai hana mu mu ci gaba da kokowa ba deja muna haɗa muku ko muna labaran da ku da cewa za mu ɗaukaka ƙara a babban koli cewa da kurdapel bisa ga hakika a dibi irin wannan zance sannan a sanin kowa ne bisa abin da muke haɗi na cewa demokaradiyya ta shiga cikin wani halin kaka nake yau Allah ya ba mu gaskiya dangance da irin wannan mataki da mutane ke ɗauka su ce ga irin lokacin da ya kamata a ce mutum ya yi jerin gwano wanda bai cikin kundin tsarin mulki bai cikin dokoki halin da ake ciki a fannonin rayuwar al'umma da suka hada da fannin ilimi kiwon lafiya da tattalin arziki da dai sauransu na daga cikin matsalolin da suka sa waɗannan ƙungiyoyi ci gaba da matsawa hukumomin nijar lamba in ji hajiya mariya abdu ta ƙungiyar rotab kundin ƙasa shi ya bamu inci ya ce mu marsh in mun gani abin da ake yi bai daidai ba ne mu hito mu gwaji komi bai nan ga tahiya daidai hanyoyi likita lakwal ba a ma magana ai makaranta gasu nan kullum a waje yanzu mun ji ma albashin su ba a biya su ba to muna so mu gwadi mayar ya ce muna a'a eh shekaran jiya mun ga yan gwamnati sun huto sun yi abun su ba a ce musu ba akwai yan security yanzu mun huto a ce muna akwai yan security mu muna so mu yi ce na an gwada muna mu ba yan Niger bane sai dai gwamnatin ta Niger na kallon dukkan waɗannan korafe-korafe tamkar wata hanyar taka rawa da bazar yan adawa zargin da kungiyoyin suka musanta sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to a gaida sule mummuni barma a fatakwal 'yan rajin niger delta sun yi wata zanga-zangar har zuwa ofishin hukumar efcc kan abin da suka kira cin zarafin da ake ma uwar gida patience jonathan ga alami da sakkwato Daruruwan 'yan zanga-zanga ne mazansu da matansu suka ɗunguma kan titunan birnin Fatakwal suka fara ziyarar hidikotar rundunar 'yan sanda da ke jihar inda daga nan kuma suka karkata zuwa hidikotar ofishin hukumar nan da ke yaƙi da yiwa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa wato EFCC kuma na ji ta bakin shugaban 'yan zanga-zangar ambasada Sukubu Yakubu Sare su kubu ya ce. of the former first family. This one should be the first and the last. Yana cewa ne mun fito zanga-zanga ne tare da zuwa nan domin mikawa hukumar EFCC takardar koken cewar ba za mu lamunce ba yadda ake cin mutuncin matar tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan wato Patient Jonathan kuma wannan wasiƙa da zanga-zanga za ta zama ta ƙarshe mun kuma fahimci cewar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tashi tsaye haikan don cin mutunci ga iyalan tsohon shugaban kasar najeriya goodluck jonathan kuma ba za mu yadda da hakan ba Buhari son Jonathan wannan jawabi dai na shugaban 'yan zanga-zangar an yi shi ne a gaban jami'an efcc nan kuma take hukumar ta efcc ba tsoro ba shayi suka mai da jawabi ga abinda da mukaddashin shugaban a jihar ribas usman muhammad muhtar ke cewa ni dai na yi masa alkawari alkawari dai zan ba da zan tura masu complain in su zuwa ga shi shugaban namu a Abuja za su san yadda za su yi da su. Na biyu dai mu gaya masu cewa mu dai ba wani bita da kulli a cikin aikin mu muna yi ne tsakanin mu da Allah in an ka kawo kara cewa mutum yayi kaza yayi kaza ko kuma mun ga inda ya saci kuɗin mutane kokari muke mu mayar wa mutane kuɗin su. So babu wanda za a ce wai tsohon shugaban kasa ko tsohon mataimakin shugaban kasa ko waye ne dai inda ya ci kuɗin mutane dole ne Elmobi mu kwato mutane hakinsu su yanda suka zo sun zo akan ba wai sun zo da fadace-fadace ba ne sun zo ne su ba da ɗayan koke su kuma sun ba da takarda za a tura abuja lari dai da 'yan bindiga da ke zanga-zangar suka yi na cewar hukumar da ke yaƙi da yawa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa na matsa ma matar tsohon shugaban ƙasar najeriya goodluck jonathan lamba kan wasu miliyoyin dalolin amurka da ta aje a bankunan ƙasar daban-daban kuma sun ci ce zanga-zanga ce ta karshe lokaci kawai zai gwada matakin da 'yan bindigar za su ɗauka inda har wannan bincike na feshin jonathan ya ci gaba lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria tuma da lagai da lamido daga can na kuma gwamna kashim shatima ya sake jaddada kokar cewar akasarin kungiyoyin agaji suna cin gumi 'yan gudun hijira ne kawai gwamnan jihar borno Kashe Tima ya sake jaddada aniyarsa na takawa kungiyoyin da ke samar da agajin gaggawa birki kan irin yadda suke amfani da yan gudun hijira a jihar wajen azata kansu da kansu maimakon agazawa mutanen da ke bukatan irin wannan taimako gwamnan ya dai bayyana hakan ne lokacin da yake karban kasafin kuɗin bana daga wajen majalisar dokokin jihar borno da kakakin majalisar honorable abdulkarim lawan ya mika masa fadar gwamnatin jihar the united nations agencies they are doing their best in their own way of doing their best but to me i'm not satisfied ya ce kungiyoyin majalisar ɗinkin duniya suna iya nasu kokari a nasu hanyar amma ni kam ba su gamsar da ni ba don mafi yawan kudaden da suke karbowa kan tafi ne akan kansu da kansu they Ya ce misali zaka gama sun gina banɗaki guda biyar a garin Goza amma sukan tashi da jirgi mai saukar angulu wato helicopter su bakwai. Ya ce wannan wani irin ɗabi'a ne. By May 29, 2017, for our people to return back to their homes ya ce don haka za mu tabbatar cewa mu rufe dukkanin sansanonin 'yan gudun hijira a jihar a ranar 29 ga watan mayu mai zuwa don mutanen su koma gidajensu kuma ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar yadda yake a cikin mutunci. Our has Gwamnan ya ce matsalolin da ke damun mu ya zama tamkar matatsa ne inda kowa kan zo da sunan taimako amma ba ma gani a ƙasa. There are people renting houses for two years, for three years in Maiduguri. ya ce akwai wasu kungiyoyi masu gaban kansu da za su kama gidajen haya nan cikin garin maiduguri daga shekara biyu shekaru uku har zuwa shekara biyar kamar suna son irin wannan matsaloli ya kai har tsawon shekaru biyar din ko da shike wannan namu fahimtar ne muna yi masu maraba idan kuma suna nasu allah ma na nasa gwamnan ya kuma zano wasu kungiyoyin majalisar ɗinkin duniya guda takwas kamar haka Danish Refugee Council, Norwegian Refugee Council Program, ICRC, UNICEF, IOM. Ya ce sauran suna iya tattare nasu ya nasu su bar garin don yanzu hakan ina da rajistan kungiyoyin masu zaman kansu har su 126 da suke aiki a garin Maiduguri amma dai wasu kungiyoyin na shiga bankuna ne kawai da murmushi da sunan tallafa a mutanenmu kuma ba za mu amince da hakan ba a cewar gwamnan jihar Borno Hundar Kashi Shatima. Right now I have in my office 126 NGOs operating. People are smiling their way to the banks on the agony of our people. haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to a gaida haruna kada mance ana tare ne da sashi hausa na muryar amurka daga birnin washington dc yanzu kuma ga ibrahim ka almasi garba da shirin mu na gaba Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji babi na ƙarshe na ansar tambayar Alhaji Khalifa Kabiru Gusau, mai son sanin tarihin alaƙar daular Usmaniya da masarautar Bauchi, da kuma kashi na biyu na ansar tambayar Abdullahi Ahmad da Isu Hundila Faki da Muhammad Garba da dai sauransu da ke son sanin tarihin dajin Sambisa. Bari mu fara da babi na ƙarshe na ansar Alhaji Kabiru Khalifa Gusau mai son sanin tarihin alaƙar daular Usmaniya da masarautar Bauchi. Idan mai tambayar na saurare, ga ci gaban ansarka da wakilinmu na Bauchi Abdulham Muhammad ya samo daga wakilin tarihin Bauchi kuma shugaban adana kayan tarihi na masarautar Bauchi Alhaji Ado Dan Rimi wanda ya ce. Shi babu wani sarkin da ya wahala wajen yaƙi kamar sarkin Bauchi saboda ya kafa daular musulunci ne a yanki a nahiyar da babu musulmi a wajen ba musulunci a wajen ya kuma aiwatar da shari'ar musulunci da ka'idoji na musulunci a wannan daula tashi kuma duk da haka kuma bai tsaya a nan ba ya zamanto yana shigar da musulunci yana jihadi a nahiyansa ya musulunta da nahiyan sannan kuma har ila yau duk wata matsala da ta so daga wata nahiya kamar gabashin dalar usmaniya sarkin bauchi kadai ke iya karewa kamar ka ɗauko alal misali yammacin dala usmaniya sarkin bauchi shi kaɗai ke iya karewa sai dai ba za a ce kamar gabashi shi ɗaya ne wani abu saboda kamar sarkin haɗeja sarkin katagun sarkin miso duka sun rage wa sokoto ƙarfi bisa kafa wannan garuwa da aka yi a wannan yankin domin haka ne ma shi ba an gama yaƙi da borno shi shehu aminu alkanami ya kafa wasu gari irin su bursari da sauransu ya sa kacalla wanda ke tsare masa kan iyaka shi ma sarkin bauchi ya kafa darazau ya naɗa a sama ya tsare masa iyakansa da bare bare to wannan wani irin tsari na yaƙi da hikima din na yaƙi wayanda sarakunan bauchi suka yi ta a wancan lokaci saboda haka sarkin bauchi al'amarinsa ikon Allah ne kawai to akwai bambanci kenan tsakanin sarkin yaƙin sarkin musulmi da kuma sarkin yaƙin daular usmaniya eh akwai bambanci sosai saboda sarkin yaƙin daular usmaniya kan aika mai da maka bayani shine sarkin bauchi malam yakubu amma salakunan musulmi da yawa sun yi ta bada sarkin yakin sarkin musulmi alal misali sarkin musulmi shehu usman dan fodiyo lokacin da ya hijira daga dagil zuwa gudu ya ba wa aliyu jedo sarkin yakinsa sannan kuma kamar yadda tarihi ya ruwaito da halamu su gwada buba yaro sarkin gombe an ba shi sarkin yakin sarkin musulmi domin duka wasiku idan ka duba na da na tarihi wanda ake tsakanin gombe da sauran sarakuna ya ka rubuta sarkin yakin sarkin musulmi kamar da wasu ke rubuta sarkin yan borno ta gabar sarkin borno sarkin waye da sauransu sannan kuma bayan shi shehu ya ba da muhammadu na moda sarkin yakin sarkin musulmi ta gabar sannan kuma lokacin abubakar atiku ya ba wa sarkin kwarya muhammadu bawan guda sarkin yakin sarkin musulmi sannan lokacin sarkin musulmi abdulrahman ya ba wa sarkin kawai tukur dan bello ya ba ya sarkin yakin sarkin musulmi wanda daga baya zama sarkin kano sannan lokacin attahiru ya ba wani jarin yakin sarkin musulmi sannan kuma akwai nama da nasiru kabara sarkin musulmi abubakar so uku na masa farki shehu dan hodo ya ce ba shi sarkin yakin sarkin musulmi ya ba wa nasiru kabara sarkin yakin sarkin musulmi sannan lokacin da aka yi da shari'a musulunci a zamfara sarkin musulmi amadu macido ya ba wa ahmed sani rayan bakura sarkin yakin sarkin musulmi galibi sarkin yakin sarkin musulmi akan ba shi takobi da wasu yan kayayyaki na yaƙi haka a bashi je tafi to amma shi sarkin yakin daular usmaniya malam yakubu an ba shi wani babban abu wanda aka ba shi izini duk inda zai je buga tambarinsa a garin a matsayinsa na sarki isasshen sarki wannan shine tabbatar shi sarkin yakin yau daular usmaniya eh. na ji ka dan tabo kamar ta bangaren da kuma akwai shi ma a waka na ce an yi ta yaƙi a gas ba a ci ta ba shin da gaske ne ah, bauchi ba su iya cin da yaƙi ba eh wannan haka magana gaskiya ne sarkin boci da ya zo cin da a yaƙi sun hau kan dutse sun ɓuya ya rasa yadda zai yi je yaƙe su to amma da ya gagara cin su a yaƙi da ya gagara hawa kan dutsen ya kamo su ya kashe su ko ya musuntar da su sai ya wanda bara sai ya yi rubaɗi wato kamar alal misali kamar kilomita kamar talatin da dutsen das sai ya kewaye da garuruwa ya kakkafa garuruwa ala misali ya kafa zakshi ya sauko mutanen zakshi ya sa su a wajen tsara mutanen da ya kafa yaka naji ya kafa falama ya kafa jama'a ya kafa burun ya kafa gwabli ya kafa bula da sauransu ya suka kewaye dutsen da sun gaba daya ya zama mutanen da sun duk iya shawagin da za su yi duk wani abin da su yi ba zai wuce iyakacin wannan tsakanin ba saboda wa'annan garuruwan da su tsare su su hana su motsi to irin yadda yaƙi da suke nan to kaji amma bai yaƙe ta da takobi ya nasara a kanta ya kama ta ba sai dai da ya sa mutane suka kewaye dutsen da sun sai suka hana mutane da sun motsi shi sa daga ga masautan da su bata da fadin ƙasa ƙasan ta yadda kanuwa ne wanda bata ma kai wani ƙasan wani hakimin a masautar bauchi ba wannan tsarin da ya din na kafar baɗi shi hana da su ta yi motsi ya za sa kuma ba a yaƙe su ba to idan muka koma ta ningima ningawa suna cewa su ma bauchi bauchi ce su da yaƙi ba eh su ningawa wani irin yaƙi ne suke yaƙi ne irin na sunkuru yaƙi ne wanda suka yi shi ba irin ta jihadi ba domin yaƙin su yaƙi ne na sunkuru kuma akwai sarakunan ningawa da aka kakkashe su da yawa daga cikin su to bayan an saki kashe mu sarki maimakon su yi mu baya a su sake zuwa su naɗa wani sarki wani jagora daga cikin su ya su gaba tawaye har ya kai matakin da sarkin musulmi ya turo wa sarkin kano da sarkin bauchi ya ce to tunda an gagara kawo karshen al'amuran ningi sai ce to a sa musu takunkumi sai aka hana kowane ƙasa da lokacin da wanda ya sa sarkin ningi ya je roƙi gafara aka gafarta masa to daga baya kuma sai sake tawaye to amma har ila yau an zo an sake sasantawa tsakanin sarkin bauchi umaru da sarkin ningi abubakar jiki wanda shi ne kawo karshen rigima tsakanin ningawa da mutanen bauchi to bayan nan ma ɗanya da ya zama sarki sai sake kawo tawaya to tawayen bai tsaya ba sai lokacin turawa aka zo aka kawo karshen tawayen amma yanzu ninga sun zama 'ya'ya aboci saboda haka ba ma magana yaƙi da su dai wasa tsakanin mu da su eh. ashe dai shi takunkumi tun ba wannan zamani ba ake yin amfani da shi a ai takunkumi na tattalin arziki da na daurin talala ai duk wannan a gurin tsari ne irin na musulunci aka ga irin wannan abubuwa sarakunan mu sun yi abubuwa da yawa akwai rubutu in ka ɗauki theory din wato tun zamanin sai na ali ake irin wannan tsare tsaren har aka zo bayan sai na ali akwai wani malami shehu magili wanda a littafinsa majmu'atul magili fi shunul imara ya ka irin wannan tsare tsaren sannan shehu usmanu ma da ya zo ya sake dora a cikin littafin ya ka irin nashi tsare-tsaren shine wanda sarakuna mu suka ci gaba da yi wanda har ya kawo ga ana zaman lafiya a wannan lokaci kuma idan ka duba tarihin su ya kai a jinjina wa sarakuna saboda su suka tsara duk wani tsirin tsari da muke zaune da shi a cikin yanzu. To sai kuma kashi na biyu na ansar tambayoyin masu sauraronmu da dama kan tarihin dajin Sambisa. Idan masu tambayar na saurare, to ga masanin tarihin nan na Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala da kashi na biyu na ansar ku. To, a shekara ta dubu da da tara saba'in aka fara keɓe wani yanki na dajin Sambisa mutane suna zuwa su danyi su danyi a nesa da inda dabbobi suke da kuma kusa da tsaunuka inda suke hangen manya-manyan waɗannan dabbobi hmm. da ke cikin dajin sambisa hmm. a shekara ta dubu da dari tara da saba'in aka fara yin wannan hmm. to yawanci za ka ga turawa sukan ɗan zauna a irin waɗannan bukkoki masu yawon shakatawa a shekara ta dubu ɗaya farko dai daidai lokacin zuwan turawan mulkin mallaka an keɓe wani yanki na wannan dajin sambisa wanda ya zamanto wuri ne na shakatawa kuma ya zama wuri ne na kamar game reserve haka mm. inda ake zama a shakata a wannan lokaci inda aka keɓe gaba ɗaya wanda ake kiran shi da suna sambisa bai wuce kilomita takwas ba wannan ya faru ne a gabacin wato dajin sambisa din mm. ɗaya kenan sannan daga baya aka ƙara da wurin ta fuskar abin da ya shafi yawon shakatawa masu zama a wurin ya kai kimanin ƙari da aka yi aka ƙara kusan kwaya kilomita ɗari biyar da goma sha takwas wanda daga baya aka shigo da wani tsauni ko wani daji aka hada shi da dajin sambisa wanda wannan daji ana kiransa marguba forest aka danganta shi da abin da ya shafi dajin sambisa gaba ɗaya sai ya kasance ana kiran wurin da suna dajin sambisa hmm. wanda da akwai wannan marguba forest daban dajin shi kuma sambisa shi kuma daban a shekara ta dubu da dari tara da saba'in shine aka fara kirkirar wayansu bukkoki wanda mutane suke kama wuri su zauna saboda an lura dai mutum na iya shiga wurin ya dauki wani lokaci ba tare da wani abu ya cutar da shi ba to a shekara ta dubu da dari tara da casa'in da ɗaya gwamnatin jihar borno ta keɓe wannan yanki na sambisa ta haɗa shi da wani wuri da ake kira national park of the chad basin wato yankin chad gaba ɗaya an yi wani wuri da mutane suke zuwa su zauna suna hutun shakatawa suna kuma bincike game da menene Allah ya ajiye a wannan yanki da wannan tsaunuka da wannan daji da mutane ba su iya shiga wannan ya faru a shekara ta 1991 sai a kasance da mu mako mai zuwa yanzu a madadin dr salisu bala da wakilin tarihin bauchi alhaji ado dan rimi da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya lau madalla a gaida ibrahim masu sauraro ga takardattun labaran duniya shugaban amurka mai jiran gado ya ce zai ci gaba da aiwatar da takunkumin da gwamnatin obama ta kakaba wa rasha sai dai ba za su daɗe ba a wata hira da jaridar wall street journal ta yi da shi da ta buga a shafinta da intanet jiya juma'a donald trump ya ce zai kyale takunkumin akalla zuwa wani lokaci amma zai ɗage idan rasha ta taimaka ta wajen yaƙi da ta'addanci da kuma taimakawa wajen cimma waɗansu muradu da suke da muhimmanci ga amurka ya gaya wa jaridar cewa idan ana kyakkyawan mu'amala da rasha zai taimaka mana menene zai sa kakabawa wani takunkumi idan yana yin abin da ya kamata 'Yan jam'iyyar Democrat da ke matukar jin takaici sun tashi daga zaman sauraron bayanai kan katsa katsalandan da Rasha ta yi a zaben Amurka jiya Juma'a da haushin shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI. Duk tsawon lokacin da ake magana kan batun suna neman sanin matakan da majalisa za ta iya ɗauka. dan majalisa Hank Johnson na jam'iyyar Democrat daga jihar Georgia ya shaida wa manema labarai bayan zaman bayanan sirrin da daraktan hukumar leƙen asirin ƙasa james clapper ya yi cewa za su ɗauki mataki masu sauraro da takardattun labaran nan muka zo ga karshen shirinmu a yanzu sai zuwa karfe tara da rabi na dare don allah kai mu za ku sake jin mu dauke da wani shirin ta rediyo ciki har da tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ana iya ci gaba da sauraron mu yanzu nan kai tsaye a wayoyin hannu ko kwamfuta don shirye-shiryen matasa kamar bana bakwai kai ma dara da samartaka da waƙoƙi a dandalin voa.com yanzu a madadin grace alheri abdu da cibahiro dodo da kuma injiniyan mu ibrahim alfa ahmad ke cewar a huta lafiya